wallahi usman hassan ya rasa yadda zai yi da usman hassan ya rasa yadda zai yi da ga tashi hankali na ibrahim hankali kar ka kai kanka la ilaha illallah ya kawa usman hassan ga ya kai sababi lillahi wa ilaihi raji'un ya kowa ibrahim ya kowa wallahi ya shaidu eh, ya barna ah, na na ya lalace lalle adam maro adam masgo la ilaha illallah wallahi aiki ya lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar kiyana asuman bizo yayi banna wallahi asuman bizo karkan dauka hanan da hana kanwa hana kanwa ga can dogo kau hankali asuman bizo yaron na haba karami na ba wabillahi allazi banza na ba shi barin mai karhe amma kai hankali da yaron nan usman bizo abi a hankali nan yaro wannan ba karami na ba wallahi tau usman bizo ya yi gabin jakai usman bizo ya komo ga baya subhanallahi aiki za lalace aiki ya dauki hanyar lalace ga hana kanwa aiki ya ɗauki hanyar lalata da hana kanwa subhanallah an rumbuce hana kanwa hana kanwa an rumbuce shi amma wanga fa yana ganin wasewa da allah ya yi da kai da sai ka gama da hushin yan kwan batiri kewa yau yau da allah ya yi da kai hana kanwa